ba da ke nake kin zarce su kin wuce kin kete wancan ma ya bi ta ya ce ita ɗai ce wancan ɗakin ya ce mata ita ɗai ce wayo baki biyu wayo baki biyu wayo kamar zama na lafiya cikin iyali na ka kaji gaskiya sannan shi haɗi na kansu iyali na ka gaskiya ne ita biyar 'ya'yanka za ka yi duba baki biyu Alice. wai hamis ya na ganka a zaune haka kamar baka da lafiya kuma kai mai lafiya a tsanga so idiya ba a wani yanayi ne ma ba ka gani a wani yanayi ne ma ba za ka gani irin halin da na samu kaina a ciki ga baki ɗaya ya dukun zuma mu rayuwa ai ni da na san al'amarin haka yake ai da ban janyo ta kusa da ni ba gaskiya ne to bari in gaya maka gaskiya wallahi tallahi rayuwarka tana cikin haɗari matukar a ce da mace ɗaya zaka zauna baka ji labarin yadda ake faɗa wai mai mata ɗaya aminan goro an ba da wani labari wai masu mata sun zo sun taru a gurin mai mata hudu ya tashi ya kirari ya kirari mai mata uku ma ya kirarinsa mai mata biyu shi ma ya tashi ya yi mai mata ɗaya na tashi sai gauro ya rike shi ya ce kana tashi ni ma tashi za ya kake ji in kai ne a gurin amma ni gaskiya ana mun gashin kuma abin da ake mun ban da daɗi kuma a ce mutum bai da bakin magana ba mu ya maka gaskiya ka tashi tsaye ka je ka nemo wata matar ka ƙara aure matukar za ka ƙara aure to ta nan fa za ka gane cewa wace ce take son ka ka dinga ganin soyayya kala kala kai barin ga ina mai tabbatar ma da wani sabon competition za ka gani suna yi gasa iri iri ka dinga ganin ta kenan amma na ji daɗin zuwan ka wallahi na ji Wa abin da ya daɗe yana damuwa na kasa samun shanyo bakin da mai kasan zai a hankali hmm. su kawai idan za ka samu ka zauna lafiya ka ji ka sauyi a insha Allah da za a ci ɗora ɗan gida kai tsarin wani ah, a <laughs> a je gida kusa sanar munafikin Allah ta'ala wato ka shigo har gidan nawa kana zige mijin nawa ya ƙara aure ko ko kunya ma baka jin ko tsoro ka ji irin saurare ko wani abu A'a, labari nake bashi labaru ka ji ko to da kuma makarantu ina son ka ji wannan gidan nan daga ni sai ƴaƴana sai mijina kuma kada da ƙara ganin ka a gidan nan na gaya maka Abuba, Sa'idu ne ba. Ai ko Sa'ida ce sai ta bar gidan nan. Saboda haka ina son ka dafa umarce shi yanzu nan ya tashi ya bar falon nan. A a Sa'idu. Da, jika. To, sai na zagayo ke barin taka ma. Ka taka mai ka je ina. Na taka ma kai. To shi kenan. Kin yi mun daidai. Wallahi kin mun daidai tare da kika yi haka. Irin wani zagayo. Zagayo, zagayo ki, zagayo ki. Sai ah. cin nama na kuke. Eh, na. Maza kuna gudu. ai ina sane tarko na dana mar ai na ɗauka daga baya mara ki sako hannu ki samu iya shi ki kwaɗa ya dame ni mm-hmm. haka iya sauraron shi kana jin abin da yake faɗa? Ni shigo shigo ba zurfi ne masa. Da wai ya bai san yadda kike a zuciyata ba ne yazo ki ga wannan zancen. Da dauka ni gara ne. Di ya bata su ko? Mm. Aikin banza aikin kawai. Na da shi wani zai dawowa ba. Tun maganin sa. <laughs> Allah mai iko kai Allah ba ki mun tunani ga inda kika ci kunu kuwa kamar da za ta kama ni <laughs> Allah yana dan kwanciya sai bacci ya dauke ni kin san AC a dole a ji san a ji san AC a yi bacci kasuwa ina ma dai ba sa ba gida babu a dai boko a gida zana da ai mama di mama mama na mama na ga ruwa ba a ko? lafiya wata na ki sha a hankula ki sai yana da sanyi zai iya kashe miki haƙorin tsufa. Hmm? Ne ɗin kanka ci haƙorin tsufa. Mutum ba haifi uwar mai fiyo watan ba ma na san wannan ruwa. Jin gaya miki balle ke yaushe kika san wannan yaushe kika san wannan ruwa. Ni za ki kawo wannan ruwa ni za ki maula ɗanci ki kawo ruwa a a a hannu ruwa ƙwaya ɗaya a hannu kuma fiyo wata. Ni za ki gaya wa ruwa bai. Ya haka baba, daga zuwa ki wani haƙiƙi ce min. Ni ba na so na tashi daga gabanci. Sannu da zuwa ya akwai mama? Ha, come on zauna a nan. Ina wani mama? Ya ajiya Shakin Um, kai ki bata kayan ki koma ki zauna a kan kujera. Zauna a nan. Ina zuwa. Ya aka yi da baki kuma mun waya ba za ta zo. Ai sai mu ta koyi din dole da ni. Ki zauna. Mama ya gida lafiya. Ya aka yi. Ya baki kira da ba da zo. Ai ba ba ta koyi ne. Sun fara zuwa. Na ji daɗin ganin ka. Sha sha sha. Kin san yau akwai hira. Dole ma har ɗaki za mu je mu zauna ki sha hira. Kin san ɗaki akwai AC. <laughs> Maman shi ta tafi. Korata ki? Gidanki ne ta ke kora ta? Na ce gidanki ne ko gidanku ne? Za mu ɗan <laughs> yi magana ne da 'yan mata kin zauna ba na yi Amma dai gidan ɗana ne ko? To shi kenan. Ba dole tafi ba. Ina na saba su ganin ruwan roba da da lemo a kwalba ai kin gaba da tafi dama duk mutumin da ya saba tsiya dan talaka jikan talaka kalau dole ya baka wulakanci ni fa ba na son cin fuska an ci fuskar take mara kunya zarariya ba dai da hamisu kike da gaba ba dan nawa ɗana a gidana a gidan ɗana kike mun wannan wulakancin to zai zo ya same ni <laughs> ah, ga shi ta sha'ani Mene miki? ke gaba ki fiye wata? Ba za a sha fiye watan ba. Oh. Hakke ba ki sa wata fiye wata? Mama dan Allah ki hau. Mara kunya banza mara kunya wofi fitsararriya? Mm. Ke ce wunci din. Eh. Ke ta kuma mama za mu yi hirar duniya na ƴan mata. A'a ba hirar duniya ba ku ba hirar lahira za ki. Wallahi ki kiyaye ni. Sai in daka ki ni ba abin da ya min zafi. Farha musun zai zo ya samu. Ba za ki minti biyar a cikin gidan da ba sai na sa ya kore. ba dai da maki ba kenan ba kenan mai kusa kin taka hace kin san nan jiya rage na bakki a falo sorry ko ku jim jim jim jim jim wallaka mashahira ki sha AC <laughs> ce yau ba inda za ka je kuma na ka ci kwalliya ina za ka kwarai da gaske wannan kwalliya ce na nake taki ke kadai a wannan ki ta kallo har sai kin ce kin kosa mm-hmm. to zuka zama to shi ke baki biyu baki biyu to bayan zaman kuma sai me ina so ka bani labari mai daɗi irin na jiya to amma akwai abu daya ba za ki samu labarin nan na afirka ba sai dai na gida najeriya ai duk ɗaya ne ina zafi bismillah Assalamu alaikum. Na, ajiya na wani? Lafiya. To, to, to ga nan zuwa. Eh, ga nan zuwa. Lafiya? Hajiya ce wata ke son gari na. Mm-hmm. Idan kuma kin ce ba zan ba kin ga sai na fara. A'a. Kai ma dai akwai son jan magana wallahi. Me wani kaka je kuma? Ka je mana. To ai a'a ai ne ki shine abin bi yanzu ai. <laughs> Kai ba da. Baki biyu. Baki biyu. lafiya na kake da ranar nan ko ta ki mantuwa ta yi ne ah. a ta ta ba ta komai ba haji azalai ni ce dai na ce gara in taso na san ba za ta ce ba za ta yi bayani duka ba abin da kai da ita kuma mun yi magana da ita sosai ta fahimta kuma ta aminta ai ko ina tabbatar miki tana shigowa gidan nan ta kora min bayani duk yadda kuka yi shi ta gaya miki komai da aka yi bugu da ƙari kuma eh. bayan ta gama min bayanin na yana aike ta tana fita sai ga ka musu abu ya zo wallahi sai ya shigo na ce to kaji kaji kaji kaji ba yadda aka yi eh. wallahi yaron nan da yake da arziki ne ko musu bai mai aminci shikenan to alhamdulillah to tun da an riga ai ya amanta shi ta ma ta amince to ai eh. alhamdulillah komai yayi eh. to shikenan yanzu abin da nake so mm. yaya za mu yi magana shirye-shiryen mu. to in ban abin ki hajiya mama gidan maza har suke da shirye-shirye shirye ai na gurin ku haka ai sai yanda kika yanke hukunci kin ga yarinyar nan ma dai tana gurin ki a takaice yanzu da abin da kika yanke kawai da shi za a yi aiki to to shi ke to ba damuwa wallahi yanzu abin da za a yi to ina ba nan da ta sati biyu hajiya mama an gama ina shirya kawai a komai da komai a gama a wuce wurin to ai shikenan ma eh, kin ga haka ya daidai ubangiji Allah mana nan fashi. amin da nazira yi mu gani shikenan lokaci yayi Allah ya eh, yi. to ma <laughs> A'a, ƙawata ƙawata. Ni fa kin ga gaskiya zan yi bashi da ki. Kullum sai ki daga samun rana za ki zo sai in ji shiru. Ni kin gaba ba wannan ba kina ba ni magani shi ke ni ba zan ƙara da miki kuma a waya. <laughs> Dan Allah ki zo mana yau. Ani gaskiya ki zo yau ki kawo mu. To shi kenan. Gobe kin tabbata za ki zo? ta jiran ki ba to shi ke kenan sai kin zo aha zai ji To da ba abin da yasa na kira ka. Eh. Na kira ka ne in gaya maka mun riga mun gama shiri ni da hajjiya zulai magana auren nan mun sa rana sati biyu masu zuwa za a bikin nan eh, to alhamdulillah dan haka sai ka shirya duk abubuwan da za ka shirya nan da sati biyun ko ai mama ni kai na hakan abin ya mun daɗi na ji daɗi sati biyun da kuka saka eh. amma ba an yi tunani to amma mama akwai wani hanzari ba gudu ba kamar ne ba ta habiba saboda yadda zan na gaya mata zancen to shi ne ya kike ganin za a yi ne lallai ka zama dusari ne da gaske abin da nake gani din haka ne ah. wato habiba ta riga ta mallake ka ta shirya ka ka zama mijinta ce ah. har sai ka ka da yau za ka gaya wa habiba aure ka gaya mata nan da sati biyu za ka yi aure kai tsaye to da kai kwanta za ka gaya mata ya ah. to babu wani abu to yanzu to mama a kamar yau din zan gaya mata ko kuma sai an abin ya zo da kai ka sani ko ka gaya mata yau ko ka gaya mata gobe ko ma ka gaya mata wannan kai ka shafa mu dai nan da sati biyu ba za mu fasa yi wannan aure ba muna raye a ba ba sai an ba sai an mata ba to sai an mata dama kar kuskura in ji wannan lokaci ya riga ya abin nan ka gaya mata kawai direct to shikenan aure zan yi nan da sati biyu shikenan to idan na koma yanzu ko kuma duk yadda ka gani duk yadda ta yi maka daidai to matsoraci mijinta ce ta riga ta mallake ka tashi ne ka tsoron da ma kake ji to tashi tashi ah, to da shi ke Na haka ji wani abu ina jin ki sa'adatu dan Allah ki haƙuri wallahi abubuwan ne suka zo min gaba ɗaya a cakuɗe shi yasa ma kika ga ban yi magana ba Hmm, aikin bani mamaki a ce wai zaki aure ki rasa ranar da zaki gaya mun wai sai yau haba idan aminan takan da kike tsakani na ni da ke idan Allah ya wata ki ya hakuri dan Allah <laughs> to ya na iya da ke yanzu wa isu irin akwai ne kika fito da su eh to an kwan dai kala akwai ne akwai pink mm. akwai fari mm-hmm. sannan kuma akwai black mm-hmm. shi pink din za a sa shi da rana farin kuma za a sa shi da yamma bakin kuma za a kaɗa mai da shi baki kuma ina nufin combination oh <laughs> manyan baki muka yi su mm-hmm. sa'adatu yan albarka <laughs> eh? sa'adatu amarka lagajiya sannu wannan babban mai wai ka da za ta gaya mu za ta yi aure wai sai yau sanda aka kusa bikin to to babu dai komai tunda dai ta zo kuma ta faɗa miki ai sai ya wuce ai hakuri shi da tashi na tafi ya kai anko ko anko nawa Ha? ki tafi ki je ina kuma ko nawa ne zan miki ki je ki aiwatar da abin da zaki a barar raka to ko kala nawa ne dai zan miki uku ne ko hudu kala nawa ne wa uku to babu komai hmm, ba ba ya biwa hmm, bara da to shi ke raka ta sani da zuwa yawwa ya naga ka zauna a nan gurin baka shiga daga ciki ba ai akwai muhimman batutuwa da nake so mu tattauna ne wanda kuma ba na son wasu daga ciki din su ji me zan ambata shi yasa ma ni na fi son nan din gaskiya ne to ya kawata take ah <laughs> wanki tana na tana jiran zuwanki tana jiran zuwa na mm. ka ce akwai rigima a cikin gidan da nake ah, wani rigima in ban da mafarkin kwanciya hankali samun annashuwa da farin ciki ai babu ai baki san wani abu ba ai wannan haɗi da umma ta gaya min ni na ji sa sosai saboda akwai abubuwa matsaloli da nake tunanin zuwan ki zai warware min shi yasa na amsa na kuma ce na gode kuma na murna da wannan haɗin da ta yi kada fa ka zuga ni da yawa kai tunanin ko zan iya warware maka matsalolin cikin gidanka sosai kuwa sosai kuwa sa'adatu kin ga akwai abubuwa muhimmai guda uku da nake fata da yakin cewa in kin shigo ni fa mun riga mun yi haihata haihata da su na farko na samu labarin kin gwana ce a bangaren girki abinci na gida da na waje ba wanda baki kware ba a kai to ina so kullum ya zama na yawuna in dai an tashi sai dai rinka tsinkewa ƙanshi yana cika min cikin kunnuwata da ƙwaƙwalwata ɗanɗano a ce sai dai na ji wannan da na ji wannan na ji wannan na ji na biyu akwai magana iya kwalliya sa sutura kwalisa da ado wannan ke ma baki da nabi a wannan bangaren ina so in ga zahiri a tabbatar mun da haka ko don me ko don idanu na su warke na uku akwai maganar tarbiyya kin fito daga gidan tarbiyya da biyayya da ladabi da duk abubuwan da suka dace da kuma muhimmiyar tarbiyya ta aure wacce ta dace ba sai na miki dogon bayani ba ke gwana ce a wannan bangare na tabbata abin da nake so a gamsar da ni kishin da yake damuna shekara da shekara kin san cewar a duk lokacin da sunanki in aka faɗa ji nake zuciyata tana wani harbin uku uku Haba, can ai murmushinki kaɗai ma kashe min gaɓoɓi yake. Baki biyu. Idan ka ga da abubuwan suke. So nake ah, a duba da jami'a eh, mita nawa kama. nan ba zai wuce mita biyu ba mita biyu hmm. to a ƙara mita biyu ne mita biyu mita biyu eh, shi kuma da nan shi eh da nan din ai ba na baka majimutin ba to ai na ga yadda ba daɗe sa shi ba a canza shi shi ne to shi abin da ya kamata a cire shi sai a nan ne shafin nan eh. sai a yi koya da gani sabuwar gida firgici kenan yawwa mai sunanka a a a alhaji kenan to shi kenan to sai a yi shi amma a yi kala biyu don za ta so ɗin ta gan ganci kala kala wanda wannan ya ɗan kana biyu sai a cikin wannan waye mm. in dai na saka uwar gida ta gani dole ta firgita ta ah. sa ka samun sa uwar gida firgici to an gama. Hmm? Um, ban gane ba kana ta cewa a gyara waye da waye me yake faruwa a ah, a ah, me launin labulaye uwar gida firgici kenan Hajiya ce ta tuno saboda zai duba ya ɗaura labulan nan da ake Dakata Me ruwan hajiya da gidan nan me ruwan ta labulaye da su wai da waye da taga da waye ina ruwan ruwanka da su? Ka Kaga na san ƙarya kake faɗa min. To fili ka gaya min gaskiyan al'amarin. A sakon gida? Na. Jeka. Ya wani auna jeka kan yi abin. Jeka jeka waje jira. Sai ka fito ya je sai na fito yanzu. Hmm, na hajiya akwai magana ko da yake magana ta gaskiya mm-hmm. ajiya ce za ta kawo amarya mm-hmm. eh, shi ne ta shi a zuwa duduba a canza labulaye a abin da babu a saka hmm. ba hajiya ba idan ba ya ce ni bai dame ni ba na san babu wanda zai zuga zai zuga ka sai aboke ka ido shi zai zuga ga ya ce ka kawo mata cikin gidan nan wallahi to baka isa ba in gaya maka wannan magana da ci domin tuni shiri ma ya riga ya gama ya yi nisa eh, eh ta riga ta shirya tsaf inga da yan da gyaraken take jira a zo a aiwatar da abin kai malam na ga kai isa ba tun ba ka da kwasi muke tare da kai saboda yanzu kayan arziki har da ɗauko wanda zai a auna ɗakin amarya ajiye ta ko ni ga tsohuwar kila ki na tsufa ko. ba haka ba duk da dai na fahimci a irin wannan yanayi ke ba ke kaɗai ba ce amma zan yi ki a hankali abin da nake so ki fahimta ki gane mm. shi wannan al'amari hajiya ce. idan kuma kina ganin cewa hajiyan ba ta isa ba sai in je in mata gani ni ba ba kan zafi ba ni ne a wace wallahi ba ka isa ba ni da kai zan yi ba da ita ba kayi kadan ba ka in kin yi da gidan nan ka gani ka kawo ta ka gani yadda zan taka wannan hula haka zan taka ta to shi ke shi ke ni ba zan tanka miki ba saboda yanzu ni na san baki ka dubo ci ba ka ba zan tanka miki ba amma abu ne da aka aiko sako shine kuma nake shan shi ke ba ka kawo ka ga yadda za mu sai na kona ka daga kai ai kike ko ko caccaka maka wuta ba komai kana wasa ba komai hajjan ta da su ka shi dam dam dam to ai sai ta gama komai ta shirya kuɗi ta ware komai ta gama shi nan da sati biyu za ta kawo abin da za ta kawo mm. To komai zai watsi in gaya To shi Komai sai ya watsi. To shi kenan mu zuba da ni da ke dan ku da ke da ita din. Nan gidan ƴaƴana ne kuma ƴaƴana sun sun gaji wannan gidan in gaya To ku zuba. Aikin banza aikin gobe. Ku zuba da ita. Ku zuba da ita din. Ce na amarya za a kawo? Ye. Ta wannan mata ba wannan ta zama gaba ki da shi. Kuma za ta ga rashin mutunci ganin irin da Allah zai kawo ta. you. habibu ya na ganki haka kin yi bikin kin zauna ba dan chatin ina ba komai tv din ba kin fashe ba bukata bukata sauki ne ba bismillahir rahim lokacin da kwanciya hankali yake gidan nan hankalin mu a kwance ni da kai muna zaman lafiya amma da kanka ka sallame shi ka bashi kuɗi ka bashi notice ko saboda haka ka kore shi ba zaman lafiya komai shiru zaka ji a gidan nan haba habiba haba habiba kin san dai ba abin da na fi so a duniya irin zaman lafiya wannan shi isa itin zirani har aka aikata yanzu abin da aka aikata saboda a samu dawwamamman zaman lafiya eh na san me bari in kira miki yar uwar take ma ko gaisa ai ba wani abu ne yar uwarki a ah! su'a Sa'adatu. Dakata malam. Sa'adatu shine sa'a kamar me kira sallah? Ni fa bana son iya yi saboda kai sabuwar amarya. To ai abin da baki gane ba karamar yarinya ce sai da ta rairaya da nuna wasa irin na soyayya din nan. Ta kira ta na ganta. To shike. A Sa'adatu. Bismillah. Ya Allah, ta wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ni zaka munafanta ka je ka auro aniliyata ke to kai da kwanciyar hankali a gidan nan har abada har ƙarshen rayuwanka ba za ka taɓa ganin farin ciki ba a rayuwanka to ai gani na yi aminiyarki ta fi zama daidai wacce ta cancanta ta zo ku zauna tare da ita saboda za ku samu fahimtar juna za ku yi riko amana da gaskiya za kuma ku ƙaunaci juna fiye da yadda ba a zato ko ba ka bane sadatu mm-hmm. da aminiyata ne zaman kishi da ita wallahi har abada har ƙarshen rayuwa na ba zan iya kishi da ita ba habiba habiba Abin da nake so, ki kwantar da hankalinki. Wannan ba wani abu ne. Ni a matsayina na mijinta na san wani kaso mai yawa dangane da ɗabi'unta da halayenta. haka zalika kamar yadda nake tsammanin ke a matsayin ki na aminiyarta ke ma kin san kaso mai tsoka a cikin halayenta haka yawwa so da sannu insha Allah za mu warware koma a ci gaba da farin ciki da abin da ya faru je kin hana da bacci assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam amarya amarya a wani zama da dai ina shi to sannu ba mai gidan bai tashi nan da ah, fita ina an samu kama saboda kai ne amma gaskiya na yi fushi a ce tun lokacin da muka yi aure sai yau ka zo cikin gidan nan. ya hakuri ai abin da ya kawo ni ke maganganu ne ma ya yi zamu yi su ɗan shawar da su ne dama na so a ce na sami sai ku tattauna maganganu. Munafiki ne ya kawo ka munafikin Allah ta'ala. Uwar gida sarautar mata. Da ta mu ba dama na daɗe ina jiran ka sai gashi Allah ya kawo min kai har gida saboda haka yanzu ma ka zo ka haɗa munafunci ne ga yamin yaya aba bisa kike cin mutuncin sa haka da ka ta ba ni da mutunci dukan ku ina da ciki ku ji ci kake kamar ku kashe ku yanzu da alamu aba habiba ina matsayin aliyu da suke yi kamata a cikin su kina ga yamin irin wannan ko bi na kike ba za ki zama mai ruwa a cikin wannan munafikin ya sha ka tashi mara mutunci ka to karo hula ka zo Allah ta'ala mana biki fita hajiya ce ni hajiya na rasa gane da ni na rasa gane da ni ni ka zo ka atisa na gaba sai in mm, in mm, hajiya hajiya me yake faruwa habiba hmm? wallahi ba dan kin bin maganar mahaifiya annoba bane da masifa wallahi da mun yi fito na fito da maganar da hajiya ta gaba na me kenan kan maganar wannan yarinya mana abin da na gaya mata shi yanzu zan nanata miki na faɗa ma hajiya cewa ni har yanzu har zuwa magana nan da nake miki ban ga wata 'ya mace da za ta tusge ki daga matsayin da kike da shi a cikin zuciyarta. Eh, kai ba ka sani na daga an tusge ni a cikin zuciyarka tunda hajiya ta je ta auro maka wannan matsiyaciya akan me za a zo a jijjige jijiyoyin da suka haɗe suka zama 'yan biyu suka haɗe ma juna akan me farin ciki da jin daɗi da annashuwa da iwan za a tsakanin mu shekaru masu yawa ake neman a tarwatsa shi akan me za a zo a raba mana farin mu da so da kauna ni ke nake so a zuciyata kuma sun san da haka duk wani ma'aluki da isan ni ya san cewa ke ke ce tawa ni ni ne naki akan me za a nemi a kawo mana wani kutse a ciki ba shi to ka aure ta wai baki lura da wani abu ba me kenan kullum a makaran nake zuwa ɗakin ta kuma asuba fari nake fitowa ke baki tambayi dalili ba ina zan tambaya ango ai warin kashi take yi hmm? warin kashi ne da ita Waran da shi. Wannan shi ne fita. An yi kaɗai ni na san abin da nake shaƙa an na shiga. <laughs> Aye! Hajiya an tafka babban asara. Ah, asara ko ba ɗaya ba. Hmm. Ni lafiya ta ma yanzu nake ji. To kullum fa ciki na a kumburi banda ake sai fidda iska. Ka je asibiti dan ba za ka zo ka goga min ba Allah ya gani. Ina cikin takaici. Ho! Yanzu ne? Baiwa fita za ka yi ya shige cikin dakin wance zai yi cikin kwandon wance. Oh. Kauna gare ne za mu fita nema Habiba. To, Allah ya ba da sa Allah ya labun da kai lafiya. Amin, ya ba wa iya da ransa. <laughs> ma da gaske. Mijin ta kama. Kai ba sai na faɗa da ke ba. Ki koma ciki su yake daga shigen. Ba ka da dama to sai ka da. To, akwai ƙawarta. Sai ya ki biyu. do. abu kamar zama na lafiya cikin iyali na ka kaji gaskiya sannan shi haɗi na kansu iyali na ka gaskiya ne ita biyar ƴaƴan kuka tambaya ta ma kake da da yasa nake yin kuka bayan na ji abin da kuke faɗa kai da matarka to ai abin da zaki murna ne ai ni kai na ai na ji daɗin hakan da kika ji yanzu baki san wani abu ba ita a nata tunanin tana tunanin cewa kin girgide zaman ki a cikin gidan ba ta san cewa yanzu nan kika dasa gindin zama a cikin gidan ba da gaske kake a tunanin ta ba a san ki ba ba ta san ita ce igiyar ta take gege duwa a gidan ba da gaske nake ba to ka rantse billahi lazina ilaha illahu haka zancen nan yake kar ki dana kai ki tsara ni yanzu akwai wadda ta kwanta mun a rai kamar ki ah. babu ita ɗuma aka fita take fama ba ba ki ga tana fama da gaja da gaja da ita ni ba a ba a haka ne ba a wani binci da ni in gaya maka ba a wannan shashantin da ni in gaya maka ka ga mazaginta za ka zagayo nan ni ma kake zagi na ka bara ki ji idan ta sani ba cewa yayi kina wari kina warin kashi kina wari kaman ja ba shine ni na ka zo kike zagi na ko wai da wa take ni ai da kai take dan ni bata isa ta yi da ni ba wallahi ni da ni kike ni wai ni da ni kike kai ni malam ka fita daga idona ba ni da mutunci dukan ku ba tsoron ku nake ji ba in gaya maka gaskiya idan kai min yanzu na zan soya muku halitta sai dai mu soya juna halitta wallahi a to ka ka ka ku dakata ni ba zan tsaya na bata lokaci na kuna sa in san maganganu a gaba na ba ko ba ka ba kun ga ina za ka je ina za je na ce kamar ya ta neman hanya zaki dan ka kuskura ka ƙara sunan sai na sauya maka halitta ka zo za ka je ne ne ka ba kuwa yaya ni ba ba da mutunci fa ban da wani ta kuma ba ni nan ku ni da ba ni ba ku ni ba da Yawwa. shi kuma sauraron Amma da ai lokacin sanyi aka ce amma ban da lokacin rani ko? Ko ta ga rubuta A'a. Ba ta kawo ni. mahaifiyar ta wace dutse lalle ba ki da mutunci a'a yan nan bara da ke ne na tsayin na ko to in an tsayin na ki sai me eh, eh. kun san ba yana da ciwon gobiyin nan to ai yake aibe mu yanzu ko kika zagaya kika aura mata miji na zuwa ka zauna da ni ko Aminiya ta ke kuma maman Aminiya ko kun yanzu ke baka ji tsoro Allah ta'ala kai da Allah ka ta idan baki yarinyar zamani ce ni ma nan da ke ganin tsohuwar zamani ce billahi lazi zan yi maganin ki saboda kawai kana ta amanar ki sai a fasa aiwatar da abin da Allah da manzansa suka ce kin ga mama kyale ta ba da ita zaki ba da ni zaki ni ce daidai yake to ni ikon Allah kana ce an hada ka shan ruwan sanyi a asibiti ko sarki ba ban holiya ko to ba za ka ah! me me lafiya na gaji na lafiya ana sa'idu haba sa'idu sa'idu me yasa za ku dinga yin irin wannan abu ne ku dinga abu kamar wani wasan yara fi sabilillahi yanzu yaushe yaushe yaushe Hamisu yayi auren nan aka zo kuma aka sake ɗaukar fito wani kuma wani zancen aure ni ina ce ai tarayya ku da shi za ka tsaya ka kula da shi ka ba shi shawara ta gari inda kaga zai kauce ka dawo da shi hanya inda kaga zai abin da ba daidai ba ka nuna masa a nan haka zaka bi shi ne daidai ni na ɗaukar haka za ka yi masa tarayyar taku ashe kuma tarayya ce kawai duk abin da ya yana so ka san shi yadda ka san mm, mm, mm, wani wanda bai san gabo ne shi kawai duk abin da ya gani yace yana so yadda ka san yaro kankani haka sai ya aiwatar da abin da zai aiwatar kai kana ina ka shi ka shi kamar lissafi da tunani ai da sai ka sashi a hanya hmm? mamar da farko ne ki yi hakuri sannan kuma rayuwata da hamsu ko kuma ce zamantakewa ta kin sani tun muna ganana miki tare sannan kuma bayan mun girma duk wani abu da naga cewar zai yi ba daidai ba kuma Allah ya danna kokarin na dora shi akan hanya amma wannan al'amari ne na aure kuma kin san al'amari na aure al'amari ne na Allah kaddari ne in ya zo bayan da za a yi sai ya faru shi ne da yanzu da haka abubuwa sun riga sun yi nisa an ana kokarin a yi al'amarin nan nan ai na san dama muƙaddari ne na san komai da kaddara ce daga Allah abin da Allah ya kawo shi ba wanda ya isa ya hana shi amma dai ai ya kamata a duba ne hmm? kuma addu'a kan dama ai kullum a cikin addu'a muke hmm? kullum a cikin addu'a muke yanayin yanda muke tare da shi bayan da za yi nemi wani abu a wurina. inda ina da hali in hana shi. Kwarai kuwa. To yarinyar nan shi ne ya ganta ya ce yana son ta. Mm. Ni ko bayan da zan yi na iya hana shi. In mm, ya ba za ka hana shi ba mana. Ai ta gida ce ina za ka hana shi kuwa. Ba za ka iya hana shi ba. Amma dai kawai dai addu'a za a ci gaba da yi mana. Mm, ana ta yi ana ta yi ana yi. Insha Allah. Ana yi. Na barki na kai. To. To sai an zo. hajiya mama ya hamsu ya iyalan gidan duka kai ya tambaye ni wannan guri ne ina gidana hmm, hamsu ke ma da yarinya a gidan ni ma da shi kuma ya tsaya ana tambaye tambayen juna wannan suna gidajensu in ban da abin ki hajiya mama to tun da ba kya san labarin iyalinki me labarin duniya ke balle kawai ba labarin duniya bane ma ya kawo ni kuma zance gida fa hamsu ne ya kawo ni au ina ba kya magantu ba ai abin ne raina ne a ɓace Wai dan Allah dan annabin Hajji Zule yaushe aka yi bikin Hamisu. Yaushe aka yi auren Hamisu na abu da ba daɗi waye ba. Wai kawai sai ta so ya zo ya same ni. Wai ni fa aure zan sake yi na ga wata yarinya ina so zan sake aura. Hamisu da hankalinsa kuwa? Alhamdulillah Allah mun gode maka. Wannan yaro da hangen nesa yake. Ban gane ba. Wallahi ji mama. Ai wannan yarinya da ke gani Habiba. Wannan mutsiyaciyar Qur'ani sai da tanan dangi. wa karanta wannan yaro haka wannan lissafi ya hasashe haka ba ni ke sace min gwiwa ni ai abin da ya kawo na dauka da nazo ne miki magana za mu san kuma yadda za mu yi maganin wannan magana ta su da da a dari bisa dari shekaran jiya da ce gidan nan ba kunya ba tsoron Allah habiba billahi lazi ruwa da aka masa sharo ba kula ta tattune min aka habiba ta kuma rike da duka habiba la na ga ya miki wannan zancen jiya baba sai da na samu na bauchi suka ci gaba da ita da sa'adatu ta ai wannan yarinyar da kike gani idan ba taron dangi aka yi mata ba hmm. muka hada musu da addu'a wallahi annoba ce a cikin gidan haka daidai ne Allah ya taya shi ba shi ikon yi oh. tabbas to kin ji abin ya kuma ta kuma ta sanyi a dole kuma ki ta sanyi wannan sai da taron dangi gaskiya Habiba ba ta da mutunci ta Ba ni ba. Mara ba ni da tare na kamar ba ɗana take aure ba. Ki hajiya mama ba wanda ta bari wannan yar. Fitsararriya ce, tantiriya ce ta gaske. Ba wanda ta ragawa. Ba babba ba yaro. Kuma kin bincika can ma gidan nasu ba wani tsofaffin na ta ba. Tunda duk wanda yawa tsohon wani zai wada shi. Haka ne. Ah. Allah a shirye da mai shiruwa ce. Amin. kuma ba mai shiruwa ba ce Allah ya mata yadda duk zai mata. Ubangiji ya mana maganin ta ba. Mm. wato sa'adatu abin da nake so yanzu ki ɗauki duk abin da ya faru a matsayin cewa jarabawa ce daga ubangiji kar ki ɗauke shi da wata manufa ki karbi kuma duk abin da ya zo miki a kaddara da hannu biyu abin da ya faru ki manta abin da zai zo nan gaba kuma ki manta. ai bai zai yiwu a ce na zauna a cikin gidan nan ta dinga jibgata kamar ta samu jaka ba ai ba baiwa aka kawo mata cikin gida ba a tabbas babu daɗi amma an yi na ƙarshe idan ta ce ta daina ni ma na daina yawwa to a ba wannan ne ma muhimmin zancen da ya sa na yi ce ki zo mu zauna ba kin san al'amari duk wanda zai faru haka Allah yake aiko shi kuma yana so duk abin da zai faru ki ɗauke shi da kyakkyawar zuciya da niyya ganin yadda ake ta samun wannan saɓanin ba dare ba rana ba safiya ba yammaci abin yana da mun takaici musamman ma ne a matsayin yadda ma kuke a ta nake ƙaunar ku to na zauna na yi dogon nazari da tunani na ga cewa hanya ɗaya ce mafita wacce za a iya samu a shawo kan al'amarin kowace ta ci gashin kanta. ke gani? zan duba kowa da tafi ki kowace ba ta kai ki ba ko matsakaita haka zan ƙara aure. Aure? A cikin gidan nan? To wallahi baka isa ba. A tsawon zauna. Zauna. Oh. Dama shi ne dalilin da yasa na ga yau ka kira ni ba wannan salon da kake sa ka kira ni sa'ade kai tsaye? Ai Aishi, na ga hanyar? Yaya? A'a, ne ne ne kuma ne. Ku ki ji wani sabon labari. Ya maɗi da zaki da ni. Ba wani ya maɗi. Ai magana gaskiya ce. To ai ni ba hanyar zaman lafiya ake nema muku ba duk inda na karo wata kuka zama ku uku ai za a samu dawwammamin zaman lafiya. Yaya? Ki fito ki ji wani sabon labari. Ki ba za a taɓa harkar haɗa harkar arziki da ke ba shi kenan ke ma kin zama kamar ta ko? ya aka yi ne ƙwayo Allah wai kin ji aure zai ƙara ha ni an matsalar ki yarinya alhaji ƙara aure Ta uku ko mm-hmm. to kin ji ma abin da ta ce tana goyon baya kuma har ta ce a yi ke kin tsaya zaki wa kanki sabu giduwa haka ma zaki ce ƙara aure yanzu kina da bakin magana lokacin da aka karo min ke na ce wani abu ne ke ni fa ba na son munafunci da iya yi ba dama kin san ina da ciki ki wallahi yanzu na sai gara miki sai ki haife ni ai to wannan barin tsaya kuna ku ce ku ce abu nan yaya Allah ya miki albarka wannan dogon tunani ne naki da kike ina da san kuma cewa zaki amfani da hankalinki ita ma ki gane da ita to ni dai baka isa ka kawo wata a matsayin kishiya ta ba a cikin gidan nan ka dauko rigima wallahi ka dauko ruwan dafa kanka kin ji abin da kike cewa wa lalliya Na ba ku ku tattauna kan ba. dai. Ina za ka je? Babba ka isa ka kawo mana wata a cikin gidan nan ba. A to. Ga yake nan ta ishe ki. Kwaye da ita. Hada cewa wani ya ƙaru. To, kauna gare ki na saba da ke nake <laughs> kin zarce su kin wuce kin kece wancan ma ya bi ta ya ce ita dai ce wancan ɗakin ya ce mata ita ɗai ce wayo baki kama kuwa ina son in ji gudan Allah akan wannan yarinya kusan karamar yarinya ce da an da in ta yi wani abu ba daidai ba ya kamata ku an sa ta a hannu. Yaya? Kin ji wani rainin hankali wai karamar yarinya rainin hankali ko iskanci ni ba ta tuni ta tsaya tsakiyar mai na ga hawa murya kamar namiji. Watan yarinya ma ko? Kuma sai kuka mata aure ka haɗa ta da gamjejen namiji wai yarinya ko? me yasa ku goya ta a baya ba kuma ta filin botu tana san tun mutum a ai ba wata tafiya za ta yi wa. Ba ta iya zaki ba inna. Koya mata, kora mata. Yawwa, ga sako ki gaya masa ido. Ido na idansa sai na sauya masa halitta. Domin shi ne ya kudin gwila ya san munafancin da ya haɗa ta da mijin wannan FPD ya ne kama da kaza Hausa. Ki gaya mai ban mutunci. Kada ya bari mahali, haɗu idan muka haɗu sai na dire masa rigar har ƙasa ne na yaƙi ki gaya mai to za ki iya wucewa. Mm. Ki gaya da gida. Ki a ci da shi dai. Ai can. zango. Miya ka gan Allah ki cika ni. Ce ne yarinya ce a kai ki bari. Kun da ke amarya. Kora kora kora. Yawa yawa kai ta dai. Kai ta. Ke nawa nama a cikin kashin na kan wani bulbul. da ne baki targade ba. Ke kan jin. Kashin ya ba kan bala'in tsiya kan yan gidan fushi yau sa'idu haka suke ai munafikin nan ya zo wallahi jikinsa sai ya gaya masa kaina zai zo ya sanye ma'ana da ni yake zancen kin ga can wajen da ya balle shi zan dauko in buga masa a kai sai ya kunu kansa ɗaya doya ɗaya dankali ɗaya Allah ne ya dasa masa zai gani har da wata maza a kai wato sadiya akwai abin da nake so na sani tun lokacin da Allah ya shigo da ke cikin gidan nan cikin yan kankanin kwanakin da kika yi a tare da ni al'amuran rayuwa ta sun canja kusan akalla kashi hamsin cikin ɗari. To, to ai kashi hamsin ɗin ma gaba ɗaya nake so in haɗa in wawashi. Allah. To amma menene kashi hamsin ɗin da na da kake magana a Ai ba wani abu ne kawo haka illa tarairaya da kike mu kulawa da ni farin ciki ko ba haka ba nuna damuwa akan al'amura salo da kike zuwa da shi kala-kala na yau daban gobe daban ta ɓangaren nishadi haka zalika kuma ga uwa uba maganar nuna mun tsagwaran soyayya to ai in dai wannan ne wasa farin girki Allah sosai kuwa ni da nake so in ta kan tamkar ɗan jariri haba ni da nake so ka zama na tamkar ɗan jariri wanda idan ya kuka za a dinga lallaɓa shi ana jijjiga shi kin san inda kike ƙara burge ni sannan irin waɗannan kalamai da kike goma da su kullum wanda baka kasafai na fiye ba a irin labarin na soyayya ba ko hikayoyi wannan yasa ko da yaushe zuciyata take daga buɗe kina fadawa a ciki kina fadawa ni kuma na ɗau alkawari ba zan rufe ta ba sai kin cika ta fam kamar yadda ni ma na cika ta ki take zuciya a to ai kuwa kafin ka rufe ta zan yi wu in fada a ai gwara ke hanzari ai ni ba sani ba sako matsawar za su ci gaba da zama cewa sun yi ma kansu na kasu mu kuma za mu ci gaba da an taya ma juna soyayya sosai me rage a ba ai mu kwankwaɗi soyayyar mu kawai bare in tura miki ayaban nan ni ma kuma in kora miki da ruwan lemu to ni zan samu na wuce ki kula da kanki kin gani in ba dan ya zama dole ma fito nan ba zan iya fitowa in fito in koma fito in koma hmm? to baby abin da nake so idan ka fita ka dawo da wuri ka san ni ba saba zama ne da in zauna in ta surutan nan ba na fi so mu zauna ni da kai ne ta hiran mu mai daɗi baby kin san an dade ba ga mun kalmar nan ba tukunna ma akwai waɗanda suka fi su shi yasa nake so ka je ka dawo da wuri ka jiya ka makara idan ka dawo da wuri na tanadar maka waɗanda suka fi waɗanda. Wayo, wayo! <laughs> Yanzu na san na ga aure fa. An can da yake. Ya lafiya. Lafiya na ji a makara iki. Ihu kamar yau. Ah, muna ɗaki ne muka da an ce ah! To wayo ihu ne? Ko yau na fara faɗan wayo? Ko ku kuna min wasu zance na ji na soyayya mai daɗi wanda ya faranta mu rai. kuma maganar ma ba za a yi tare ba sai an zo na kuma a rinka ce mana wayo a cikin falo. Au da za a samu? ku lokacin da nake wayo wayo a gurin wani ne ya korafi baby ka kar su bata maka rai mu je in raka ka saboda ka dawo to ba komai ai ba ki sani ba wayo baki biyu ai wayo baki biyu daɗi da abubuwa masu daɗi dan alfarma annabi ka san dai bana maka ɗanye mu je ga ka san da sun da shi ne sa duka wata in kan mutanen nan na zamani akwai wani abubuwa a kunshi a tattare da ku wanda sai an yi kokari an bare ake gane abu da hanzari zan dawo wallahi tallahi ai akwai abubuwa masu mai dole ba dama da ku saboda ba zan iya dure yanayin abubuwan da nake gani yau da gobe ba gaskiya bisa ne da lafiya 出发！啊！你！你呢？啊！你呢？啊！ Salamu alaikum. Ah, Sadiya! Sadiya! Me yasa miki? Duka. Dube? saboda ku ya oke na gano yanzu ya dan taba ta ina ga lallai kina da matsala ya ya ya jikin naki yanzu kuwa yanzu na gani kin ga abin da ake na gaba nan hankali bane ki je na sake ki saki oh, saki da ke kuma ki je gida zan da miki sai me tun kana matsiyaci na aure ta ah. ba ka da komai lokacin da kike da hankali kenan amma yanzu da ga kwalwarki tana da matsala ba zan iya zama da ke ba ke kuma da kika hauta rago iri daya sai na nutsu zan san wani mataki zan dauka kanki amma yanzu ki tattara kar ki sake in dawo cikin gidan nan same ki ki tattara ki gidan ku ai ka burge ni bane baka sake ni bane ba ni ka saka Ina ba mu kina lafiya? Lafiya lau. Alhamdulillah dama abin da ya sa na bugo miki yanzu saboda Hamisu da ya turo Sa'adatu gida. Iya? Ya ce har sai sadda in neme ta zo gida. Abin da ya faru kenan? To kin ga gwai dole su da dake Hajiya Mama da ba san me yake tafiya ba. Lallai. Ba shi kenan, ai ni dama yanzu ba ni da wani aiki ne. <laughs> Idan Allah ki bawa Sa'adatu haƙuri. to shi ke na hajiya ba ba koyi. ki ce ta yi haƙuri kin ji ko a wallahi kin fi da haka ba ba komi kuma yanzu nan da ta shirya ta zo ta same ni ni da kaina zan je gidan zan mai da ita zan turo miki ta Allah ya yarda ba matsala zan je ido na ya kwashe min komai in ji <laughs> dan Allah a yi haƙuri kin ji a yi haƙuri a ba komi hajiya ba ba komi a duk ne da ni da ke a to ba damuwa na gode na gode madalla sai an jima ehem madalla yawa haji yaron banza na za ka ce yarinya ta tafi gidansu ha ina ka taɓa yin haka to zan je in ci Wai na musu ne kenan. Yana ciki ba zan ga kayan muku ruwa aka kai ne ba da ruwa ne fara ba. Ruwa ne kuma zo sha? Ke ki ga ki ki kira mishi ɗan. Baby. Baby. Baby. Wa baby. Akwai baby a gidan nan? ah. baby. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Yo ya zama baby kuma? Shi baby ke baby? Wayo. Baki biyu. Kai ne baby? Wayo. Nake kai ne baby ita ma baby.

ta tafi gidansu to Allah raka ta ke gona to ita kuma wannan ɗin da kace ita ma ta tafi gida me ta taimaka kace mata ta tafi gidansu wani gidan za ta tafi a ciki ɗaya gidan hajiya zile za ta tafi ko gidana gaya min me taimaka inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wato umma abun da suka nemi su aikata abu ne mai girma me kisa kai za su kome abun da suka dau hanya kenan to domin na zo na same su mm. sun zage damtse eh. sun ci damara mm-hmm. suka rufe ko'ina mm. suka samu yarinyar nan ƙaramin karamin yarinyar nan mm. ba na gidan suka rinka duka suna jaka eh. har sai da sai ga ta kusan daina numfashi domin a su na zo na tarar da eh, eh, to dan ya zame musu hukunci na ce duka baki ɗayan su kowace ta tafi gida sai na nemi ta ita kuma wannan na cikilar neman mata lafiya Allah ya sa ta farfaɗo haka haka ne gaskiya ni ma ban ji daɗin duka ba ba kyauta ba bai kamata a yi duka ba sa'adatu Hajiya rashin kunya ba ta rinka mana kuma yana kallo bai hana ta to duk da dai rashin kunya ta yi tunda ya ce baya na ta rashin kunya sai ku bari sai ya dawo sai ku gaya masa ga abin da take mu in ya so sai ku ga hukuncin da zai ɗauka a kai amma ba a ɗaukar doka a hannu kin ji ko ka kara daga yau kan ƙara ce insha Allah za ki sake je yawwa kuma zancen su tafi gidansu to ka ƙara jin cewa ka ce wai sa'adatu ta tafi gidansu ka ji ɗaya saboda sa'adatin nan idan ka ga aurenka da sa'adatu ya mutu to sai dai mutuwa ɗaya ya mutu ya bar ɗaya amma ana zaune ita ce ka dindindin ba inda za ta in gaya maka dama ka sa a cikin zuciyarka. Ita sadiya. ba. Sadiya nake gaya maka? Na sa'adatu ta yi kama da sadiya. Iya? Idan ruwa da zancen sadiya. Me ya haɗa da zancen sadiya? Sadiya ta zaza abin ka je ka kwaso. Kuma da ka kwaso ta idan ka ga dama ta zauna kai ka sani. Idan baka ga dama ba ka raka ta gidansu ita ta kai ka sani. Ni me min zafi? Sa'adatu nake gaya maka ka buɗe kunnuwanka da kyau ka ji abin da nake gaya maka. Hamisu kada ko da wasa ka wani gigi ya kwashe ka kace wai sa'adu ki tafi gidansu ka ji ko ko na mutu ba zan yafe maka cewa ka saki sa'adatu ba ba zai yi ba sa'adatu kuna nan tare da ta sai dai mutuwa ta raba yawwa ka gare za a yi ba abin da za a yi da sadiya da sa'adatu sai dai su zauna habiba ta riga ta tafi kenan alhamdulillah ma Allah ya amsa addu'ata da sa'adatu aka raka ta tafi su giyar sa'adatu mm, giyar mm, mm, habiba ya sauka daga kanka to kaga shi kenan ta tafi kenan ba za ta dawo ba ka ji in gaya ka gaskiya ko da wasa ban yadda ba kada dawo an rabu da karfan kafa kuma shi kenan sai ka sake ɗago ta jaraba ka kawo gida dama an zauna da ita ana ana ana rurati kullum a cikin masifa ake da bala'i to ke kuma ina so gaya miki babu ne sa'adu ba sa'adu ba ce ta girme ki ko a haka a shekaru ta girme ki balle kuma tana gidan miji kin ta riga ki zuwa gidan miji kina ci ko ko da wasa ban yadda ne ne shiga tsakanin ku ba ku zauna lafiya kada ki kuskure ki rena ta ita ma ba za ta rena ki ba kowa ya zama sa lafiya lafiya kun ci ko ba na son tashi hankali kan kare ji. To, kin ji dai. Daga sai yau. Kin ji dai abin da kuma mata ce. Wace ce ta ce? Kuma ki fito a hankali ki biya niyya ki bi wannan abubuwa. In an yi miki wani abu ki wuce da. Kare da ga galu tsare kawai. Shi sa mata suka same su in suka bai da kai su bai da kai wani butan duk sai da suka buga ka suna ta buga ka kamar kwallo. Wannan ya make ka sanan wannan ya make ka sanan. Allah ya shirya. Ku zauna lafiya. Ku zauna lafiya.